girma kwanda da nan mu gafara samaru na kuma da yara da yan uwaye mu sararake mu su gafarce mu da tsalla ne ban min sun ga ta nufin ga labe za nan su gafara na tama anguwan da na fito zuwa ga wannan anguwa ni nisa kadan no ja ne kuma shi mai zan kana kuma man malu wa yara kuma anguwan ga ba wai an rasa malum ma waɗanda za su yi gargadi bane aka nemo ni min yanga da falafan wannan kona a fasu da kuma wannan kabo shi to amma duk da haka nan amma da za mutum da yin al'amari ya same shi na bacin rai kamar ni rai so samu ta fanira zai nemi dan uwansa ne ya zo ya sanya ya mai zuciya to bala suna ko kafin mahawa kamar saboda alfarman zaman lafiya amma domin ala ta shi da alfarma da kuma baki daya nan gwangi ne da sadar da hankulan mu ne ta da ta su da hankaya shi yasa zan tambaya tambayan ga na zo koyan gwagwa wanda yake tambaya zan tambaya ne ba tunda na zo dai aikin da aka sa ni zan yi to ne gwagwa ma wato yan gwagwa ma tunda da yanku kan wato shi zan fodin ya wato shi ron yanto amma kamata yayin tambaya ma da yana kama no gwagwa la gwagwa ma shin zaman ga da muka yi akwai manzo na malagara zaman godiya dare da rana na wannan ban fara gudun da wanta wani. wanda yake in ka samu sauki ka gode ma Allah ne ne na sauki na ka fara in ka samu fara'a ka gode ma Allah ya so Allah ka lan tsoro in an wadata ka ka gode ma Allah in kuma ka samu wuya ka gode ma Allah in ko musiba ya same ka gode ma Allah in ko bala'i ya same ka au fitina ka gode ma Allah domin cewa alamuran da na lissafa maka ga ba mai sawo shi gabawa in ba shi Allah ba. Zamanin wura fa na karyar shan wazza sun kan to zan karfa ko dan fifa. za ka ga dan uwa kamar yadda shi baban mun ga ya rasu ya kamata za ka samu ana mamaki kamar ya yi mamaki kwarai tsakanin kwana biyu uku shikenan sai rasu. Dimana da wallahi hakifta zancen da bayan sun suna karnyar wakiya.

ma shi bai ma wani ciwo daya ni da rana daga safiya ga mu rana ya fadi shi kenan ya rasu somin barata kule ne ba ta can mutane wanta abdura wakiya haka Allah ke kaddara al'amuran mutuwa tsakanin sa yanda ya so ina ga na ko la ko no ta kun mana in haka ya zo mu bar mamaki wani ni da shine jiya a sakaran jiya gashi ya rasu ya ya ya rasu rabu da wannan na kamar lara ta katin can la ta bai ta ce gwa ka ta amma sai ala da lara bai su mu mu mino ku da na son kai in ka ce da in kai bincike wannan hukuncin Allah ya toye in ba kai bincike dai ba hukuncin ya to ya abin da ya kamata ke ka ji daga jikin rasuwan nan ne ka dubi wani ne ayan zo jin ba na hafi kun zakon kana ne bin ayan dole na hafi kun zakon ka ayan yi to bai ayan yi zanyara bai sha din kana kun ma kun ka ne ya lafa kudina shine ne wa'azi Allah ya doki mutuwan dan uwa au mutuwan yaya au mutuwan rafa ne au mutuwan uba au mutuwan uwa au mutuwan dan uwa Allah ya doki yayi wa'azi ne ya ba mu wa'anda ke cikin rayuwa ko da yake duniya dama da muka zo mun zo ne a jarabce mu ne dukkan ne dinin ya wa'azi ne da karsan ce wa dan ta tamba mun fara da yara ba fara a dare ne an ha ban yo ban yo ban yo tana ban kwan wa kana zan zan fahimta Allah ya jarabce mu da zaman mu na duniya ne na wani zaman da zan kwata da ta zuwa shi ko ne ya ce mu duba mu gani ayyukan da za mu yi nan duniya mu zo mu gamu da shi Allah da shi na tun yurin ya to sha tun ya tun tilama ko na haka ta kata ta samun nawun mana Allah da zai gwada mana shi ya kaddara mana mutuwa na wani yan hoto na ko zala kuma zan zate da yayi gwada mana ya shi ya kaddara mana mutuwa ne on yan hoto zala kuma zan ta kaddara ya gwada mana ya kuma ya sarkaka kansa ne ya girmama kansa da suna wanda yake wani bai iya sa rigansa an ba shi ba kana karanta wa man girman nan tubgo ma kan tiji ga shel on san yelo ma so tan to yel face mun tuma ma mamma duk masu sa riga wannan riga aronsa suke yi Allah ko ke ba su aro kana ban me zayar yar la riga nan ma ba su horle man na me za mu da tin so in to su na san me ka su horle ce tabarakallazi bi yadihi mulku وهو على كل شيء قدير تبارك الذي yake sarki ya tabbata ga ubangijin nan da yake nena nun tabbata ta tinna son wunye wani ubangiji ne na wule ba allazi biyadihi mulku allah nan da yake hannunsa ne linjami na sarautan iko na zatarwa yake. Wani na ma nye na galile na mu galike ne fe so nune ka nan ma tun da tuma wasu nan bano shan. Iya ce a ringa kaza abin kuwa ta ringa yi. O bar wa ku ya bar wannan ma kar nun da. Iya ce kar abu ta hauku abin kuwa ba ta haukuwa. Wani yalbe shahadin da ko to nan. mai kullum Allah mai sarautar nan. Na wani zo musu yi kuma be musu nan ma. Kiki tabarakan lalle be da ilmuliku wa huwa ala kulli shay'in qadir. الذي خلق الموت والحياه Allah nan da ya halicci rayu mutuwa da rayuwa. Na ma wurin nan kuma na jago. ya ce allazi khalaqal mauta wal haya Allah bai gabatar da rayuwa ba ya gabatar da mutuwa ne kamun ya ambaci rayuwa wani na ma ne yan fili to wani filin ne a biya ya fili filin ne kun kana fili ya fili ya wai shi Allah ya halici mutuwa tukuna ya halici rayuwa wannan wani nan kun kana nan ya fili ya eh mutuwa nan ne Allah me yasa Allah ya fara ambata mutuwa zo kana an fili kuma gwalwa koda ba muna hamu ka zo muna nan yawai kan har ka kata kana ta bi yace tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya min al mayyit wa tukhrijul mayyita min al hayy wa tarzuqu man tasha'u bighayri hisab تولج الليل في النهار Allah ke shigar da dare cikin rana. Ina wurin tare yungun tare jagun tamfune. Dare ta isa wuta fi rana. Ta ce ka yungun fi wa gargun tana. Wato lijin na fi laili kai Allah ke shigar da rana cikin dare. Wannan umarnin kyara wuntan yun fune. Shi rana kuma ta fi dare sawo. Kana ka wuntan nan wa gargun. Wato kurijul hayya min almayiti. kana cire raye cikin matatti ya fara kumfin gunkin fune to yo Allah ya ce wai mai ta min la hayi. kuma kana fidda matatti daga cikin rayayye kalan yi rabancin banyan fune kaga farko da Allah ya faɗi yake yana cire rayayye daga cikin abin da ya zama matatti na ume na ne tiro no yi lanya ya fulan wa bankin fune daga wajen nan ne shi yasa Allah ya fara ambatan mutuwa nan ga kamu ya ambaci rayuwa ko da matacce ne mutum tukun Allah ya raya da shi da rashi da mutuwa muka fara da rayuwa za mu ko kuma kare da mutuwa shi ne wani Allah ya halicci mu ni tun ba muna han ka zo muna nan na umma da wannan tun da kan har gani. Yau Allah da zai samu mu ya samu mu ni daga cikin ruwa mai wari mai karni mai rauni. Eh na umma da ya tonya tana kwam na kwabaran funu kon yon fune. Ruwan ga bai motsi. Ba mu ka tanda. Ba ko komai ciki. Mai shakar fune. Daga cikin wannan ruwa ka juye halittar da mutum ya zama jini. Lara ko ma funa ta le da bille da da ha ko ti da bi. Ya so daga jini na ya zama na ma. Allah ya fi da jijiyoyi da kashi. O yi sai sai ma funa ti le nan le ka ta yi fura ne kila da kunin. Aka yanka foton bani Adama yana nan cikin matatte domin baya musi a wannan lokacin. Eh karunga da dan foto ko da ban kin wakon domin da sana war kuma dan ga wanda jarini la. Summa anshana hu khaliqan akhara fatabarakallahu wa hasanul khaliqin. mu Allah muka yi masa sabon halitta da muka fura masa rai shi ya zama mai motsi dada ne sabon na wani da kwasin ya birnin wani ko yan danga. lokacin nan da kana matacce ne haka zo kana motsi kana rayuwa eh, na rayuwa bankin har ka ta daba kana haka zo kana nan a mai dakan kata kana ta biye Allah da ya doki ikonsa ya halici bani adama daga cikin abu matacce ya samu rayayye haizo yana rayu duniya na wani son wani zuwa ikon nan ban ya bula kan ya zuwa ya ban kin kuna hakuri ka ta jiwa jawo kun hata duniya kai dan mutum tambaye kanka da da baka zama mai rayuwa ba da da baka zama mai motsi ba da nan da kake nan shin ka san yanda kake dai gwagwara ne yin nisa na ba ma masa ci an da nga an da kan yafale anda be anda be shema be shema na mi anda be shem ni ma mane domin cewa da ba ka san inda ka fito ba tunna kake da haka zo ka zama ruwa da haka zo ka zama jini haka zo ka zama mutum har haka haifo ka duniya ka kasa sanin inda ka fito haka kuma za ka rasa sanin inda za ka koma nado na anda de lo chara mi ambe da de dia shane haka tu bira shimnen tu bira nim de nen tu ye ko ba tu ye bitu nan kila wonna haka de ka tu bira ne don ko nan ka de zo ta mi anda de shimni mana hana la la ne ka ne la ka mi Allah bushi Allah ne ya kawo ka ka zo ka ayu duniya haka gari ma haka fara tsufa yo ya zo ya shiransa ya munke kuma yaya na umma annama ka ka tu bira ha tunan gidin na kin hatu kurga tufi wanda ya gaje masa cewa ka ke wakati lalace biyan na nula me yasa Allah ya kashe mana wani da ranar saka wannan kana an kuta zarabun ta zo sa Allah na da ya da mutuwan nan ya jarabce mu ni da mutuwa kuma ya so ni mu ringa lura da mutuwan ya uwaye nan kaman babu makawa ko yau ko gobe mu ma za mu mutu na wanda ku mun zan fahimta to pam wa pon ko bore to ban kama dibo adan ko non be sha kam to banya banya ke to banna pam wa li yabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur don ya jarabce ku zuriyar mutane ne ayyukum wa hasan wa amala wane ne wani ne cikin ku da zai kyautata ayyukan kirki domin shi Allah huwa al-azizul shi ne gagare kamanni shine gagararre Allah shine kuma ama bayu yanda ya so ngana wunna wunya na ga na ga fira wunna ga se ko nya wunna ga gafara ka ti dafshen wun so na gora kwan ba da ya rasu eh kamar da ko yi aka samu musulmai aka yi mai likafani an yi mai wanka an yi mai sallah an kai sa biso an yi dadin kai eh, na kabanye musulun na maka no wa biso kom no wa sitra har ku jinga bozo har ga wata bala bala to wa so amma no so sun kai ni ka dubi yanda na ka karko zai zamanto eh, ne mun kwan wannan julati ne ya ba ban gudun yan bahan shin kai kukan ka kai bari kukan wanda ya mutu nan nasa ya kyautu ne eh, ne mun kwan ko ma domin mun fon kama mun din jara kai wai yaya za ka wanke da duniya shin ka sani dai eh, domin a bari yayin ba da dinga shamfe ami ka kare cikin musulunci shin ka sani dai eh, an ba da musulunci ami ka wanke da duniya lafiya shin ka sani dai eh an ce dinga na lafiya ami don shi jawa zi cikin dan wanka da rasu a rasa aka kai kai ma. Na domin zuzo na fomla an yi lawa sun kan wannan gura ne. Na rikon notiya don ga kun an kun kun da ke batun kun haɓa lara. Don shi kukan kujera ciya maha. Domin cewa duwabin da dama ke duniya za su kasance ba suna ni domin ko dama ba suna aka samu su. Da ban sha kan zaɗin bai duniya diɲɛ zo jiya tun na mutulan kare domin dira kun kan kafin yare. Kullu shai in hali kun illa wa jihahu lawale hu wa ilaihi turja'un. kullu shay'in halikun illa wajahu duk abin da ke cikin rayuwa na nan duniya mai motsi marasa moshi halittan duniya da duk baki daya zuriyar mutane na aljannai duka za su halaka ni hello be bai shak kamza din ga dunya ko din dan bai din ga dan bai turi zuriyar din sanan zuriyar ne bai shak kamza din yan nawo ga dan da za ni la halaka za su kare ni su bar duniya illa wajahu ba sai fuskantar madaukakin sarki Allah mun zayin na maka ta tuna fata ta duma na mamma nin bola domin kewa mutuwan nan da halakan nan da duk halittan duniya za su kare nan sarakan duniya su kare ba wadatan duniya su kare masu daukakan duniya su kare kai talakoki ma su kare gagararrun mutane su kare إلا وجهه له الحكم وإليك ترجعون نقوم ما غبي تشوف على ينتي مكان لا ينتي كان كي كتون دانتي نموتون زوا كبزاتي سو كم زاتي فاشة تدمان أو كم كوني من يفعلن نيزيكي كما تكي مسلمي كالورا دشي والله نو كما تني مسلم فهم وين غش يا رسول نين يزوا كيا إندا نيني نرى سوني دين يا من شن غزورينا دا بين الله نا دا صلى دا إبادة نا شي يا إساء بين دا زا غدا ما الله دي بين بون غزور شنو بون jima be nawun jima nam ya kaza nam to da sanan za za zan go nawun domin shi mai rasuwan ga iyan fadi mishi kaman bakwai daya zuwa garan da ya rasu ga aka ce mai ka mutu bakwai mai zuwa ya yi ma mutu a fulo eh domin nan won kan zo wa ba ce bakwai ka kuma fula ba kun fawa kaman wuce rana fusun wani won ba su la ba su wa amma ya kai shi yadda ya girshe shi na haka zai girshi kowa mana ya la ban ran labgo ce ma la ka ran labgo za ka duba inda ni ne ashe ban yi aikin kirki ba da zan ba ubangiji na kuma ya ya ko ni inda ni na mutu yanzu ashe ban da komai da zan gwada ma Allah to na yi rodin yara ni na riwa abu tun tun je zan na zan tiya a ce dire ya manga ka tun ke ce dinan zan zawo na shi sa Allah ke riga yana ja hankula mu mu mu ne na gaskiya da muka bada yadda da Allah kuma muka ce mun yadda muna bin annan Muhammad Mu zo kana wankun ba da aka ta nan bayar ta tiyan na wannan na wannan tiyan na wannan ma يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير ya ce na kire ku ku taron bayun da kuka ba da yarda da gaskiya da ni na wannan wata la ba yanzu zama ke bayani tiye ma wannan ta ita kullaha ku ji tsoro na ni Allah zoye man na wune ku ji tsoro na ni Allah sarari ku zoye man na wune kulo ne ku ji tsoro na ni Allah boyen ku alan kuma yi sosai ne duk asirin ku guji tsoro na ni Allah. Kuma litan zuru nafsun kowane rai ɗaya ta dubi da duba na lura mana. Eh, ma kaddama tili gadin abin da ta gabatar ma gobe lahiranta. Eh, Kima duba mana ayukan kirkin ga da ka da sha ayyukan banzan da kai duka duba abin da ka gabatar ma Allah shin ya isa ka samu rabo kiyama ko baka kama afana bakul zaman ya tun jershan tun na ibada na na tun jershan nan tun lalle na dun da bai ma zanya da sanar zanna hun tune ba komai ba kwa wannan kwa na ja hankulan ka ne kamar in ba ka da aikin kirki kwarai ka riga yayin tuba don maka saran da naka zai cika da kai ba ne da mu wannan za fare to da wura mun kama aifin karatu jara to yin dab dab botu jara wazan da domin abin da ka yan fara domin sakamakon kowa duka daban-daban yake gaba Allah no me sokan za san yau ne daban-daban na hun tune in Allah ya ta kowa da kowa. Ayyukan ah, da ni na yi da shi zai saka min da shi. Eh, na tushen wani tuma don kana yin zan yi wasan ne. Bi dukan na wani ya yi mai ya yi furfura mini. Obe zan so zan tato. Ba da yi ban na wani ya kara ma wani gaba Allah. Ne biyan fi so zan tin faso san na wunto ne. Jani yawan gurin komo duniya ko na samu na kwarai ba shi nan. Be eh, yau kiti da yana no dim so ka tilla duniya to go gira da kane. Dan shiri kan na fusun ma ka da matele ga عباده واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون lura mana ya dubi ayyukan banza da ayyukan kirki da ya gabatar ma gobensa ya riga ya gyara shi da tuba kamun ranar sa ya zo. Nusa kan za ta wani jure in ya tuji ta wani tun tun bai cewa tun tun ko na tun ya bai wani din mun ka na tun amalla ka amalla ka tun a ta ciya mana amfana. Domin mutuwa din ya yi ya kare kenan. Domin kuma dai ko kare na amma. Eh in mutum ya rasu ba abin da zai masa amfani shi ayyukan da shi don kansa ya yi makansa. Eh ni lalanyar ne sai ki bin sha Allah kan yi amfana. Alfashe mun mawa sun tushe zan tu umma. Ayyukan kirki da ya tara can. Eh, Ɗadin ya tu biyar ko tun tun Mi ya ne suka yi yawa ya tara can. ya ka biyar lan zo lan fale ban ma ne. aw kuwa bayan haka nan she kuma aikin kirki da ya yi aje yana amfani da shi nan duniya ya ringa reste shi a can. din ya ga wanda don ya fara tun tun da shi don ya kan o kan sun ya kamar nun ga amfani on fale ban ma ne. Kamar ya kasance almajiri ne ya Eh, yi karatun alkur'ani kaman da zai tashi ya gadi wannan alkur'ani yana karatu da shi dare da ranar zarin gaba saladansa eh, ka ya gina masallaci aw ya gina makaranta wa yi aikin kirki wanda zarin zai ringa gudana ko wani lokaci yana da daya lafiya wanda zai zauna ya tuna da ubana Allah ya ji kansa dan uwa ya zauna cikin dare ya nafila wani Allah ya ji kansa wannan lada zai kai gare sa eh, kafin wani zai ko je wa dan shi yau bai wanta tan so na wa kan na ta wani ba ko la da ma dan fawo ko dan uwa na kwarai biyo eh, ma bi ma bi sun wanda zai tuna da dan uwansa yayin mai sadaka sadakan boye kuwa sadakan da za ka yi da dama hagu bai gani ba. Eh, kanya ma bai sun koyi sun ce ga yaran sun masara su. Sarshen wayan ma kanya wayan mala sa kanu nudirgo kar in ma na sa nu zaɓin mirin yana. Wannan ayyuka zai ke mamaci cikin kabari ko ma bayan wannan ko mi aka yi an yakin banza an yi gani na duniya. Ni dan mu wannan ma yan fa kuma balle ne kan yala da zan to din ya ga yi tun tushe kan da an mun da banya. yi kokari ka dubi ta kankanka. kanka. Eh, na fa mama ma zo. Ka gadi babu makawa dan wanka na ne rasu. In ya ka da ma bin kima. Ka dubi babin ne kama da shi kuma sai rami. Eh, in ya kama bai sha bayanin kamata mu rafashe gwalma. Dan wanka ke to ka so shi kwarai me yasa ba ka yi shi tare da kai ba. To dan ya rayu ma gonin ka ba kiyo ha haju. Ka kai shi cikin wannan rami ni ba wata bar ma babu ga yar shi a can. Ka zo ta da zanen gwalma duk yar kan ban ki son. an sa ka sa an rufe yan kare ka ta ba baya rufe wannan ya kare kenan bayan ta kana kuwa tun ko fiye na wani na amma bai kare da ka bisa shi ka rufe shi ka ba da bayan na ka fara sabon rayuwa. Rana ba sace da an fiyo na ma bisa kan olamfil jafalle. Rayuwa da ake yi daga duniya har na kira rayuwa uku eh, ne. Ene biya shaccen da duniya ta can lahira da hau mutan ya. Hayatu duniya wiya wal hayatu al barzakiya wal hayatu al akhira. Rayuwa kenan na duniya ita ce na farko. Ene biya shaccen da duniya din can lahira da hau mutan ya. Iyakar kare rayuwar duniya shi ya ko ma hayatul ya rayuwa na samaki. eh ti na dinga dinga ka tafi ti ke da bagi ma ganin ya balla fone la. ranan shigan bawa cikin kabari da ke bar muke balle ne ranan gane inda zai koma kiyama kenan eh, da sun ba ko yan ba wayan lallo ta kiyama da ya sauka cikin kabari ya ga da malaiko rahma za gwada mai sa. cikin aljanna ya gane sa kenan eh, wa balle ne bla ko ya fa malaka malaka ya rahma ma to bon labuti ce kiyama gama da mala'iku rahaman gaba samun sa cikin kabari tun daga duniya kai daure hadikun sa kai sa cikin kabari wata ban ne mala'ika algan a falle kun mala'ika rahmanin wata wa abin yana no shi da fagbal ma kai fashe duniya duniya wata har lori daji kuna fagbal ne mutum ni ba ka sashi cikin kabari yana tawayyo Allah wani kenan kai ke tura ni cikin wannan zafi eh, ne ban ne barakar zo nan gbalwa kai wayyo zala zara yin barakar zamanin da bisu wa kune yana kiran da yana kiran dan uwa yana kiran yaya yana kiran afani yana ganin kowa yana magana kowa na ji ce mutu ma bi yasa yinan ban sa da nan wajen bugun da jimina na san ma bugun da haka nan za su ka shi a tura shi cikin wannan rami a komo gida ka komo gidan nan me ya kamata ka yi tuna malam kai ma ko ko gobe haka za a tura kai ma eh ne ka rabiya an da gwanon ga rabu wala mara ka ko gwanon din kamata na nan ne wata na ce kamar da kala biya jama'a da ban ga gwanon gara rabu wala na zaman duniya yake kenan manzo Allah ya ce man mata wa karka mata kiyamatu duk wanda ya mutu ranar tashin kiyaman wannan bawa ta kai kenan ne ta da annabi ya kama da su gabar sai fi ta on kiyama ki su amma me yasa annabi ya gwada haka ba saboda komai ba saboda bawa ya kabari zai gane in shi dan aljanna ne ran da ya fada kabarin nan zai gane in ko dan wuta ne ran da ya shiga cikin kabarin nan zai gane eh, fashe nan yare domin yin dai kuke balle ne din yara sana finya ballane mana kayan ban amila nga bukum ja bal mana kayan ban da yazo aka tarbe shi da ni'ima yin yana kira ballon aka bude tuwaton ni'ima aka yalwata kabarinsa aka gyaggyara mai makonkinsa wannan bawa aka goda mai inda zai koma aljanna iska aljanna na fura masa ka ana kawo mai abinci aljanna yana ci yana shan ruwa aljanna ai ranar tashin kiyama wannan bawa ya tun kai kenan domin ya san ko kiyaman ta zo inda za ni kenan da sa ka aljanna bin jira mai ka kaka ran a ban kawani ciyama yi suma gaba kuma har ciyama ki ba aljanna lo aljanna musharacin ma ambala bawani aka sa cikin kabari yana wayo Allah saboda tururin zafin kabarin kawai ba kawo mishi jahannama ba tukuna Allah kiyashe mu amin ne da ban baraka zo non balla ne balla balla mo fi sun ne da gurbu sa dan kana tinjiro mo duk ko ko so aka wani na ta mun tana yau za bude mai ramin wutansa daga cikin jahannama iskansa da zafinsa na zuwa masa mala'iku kuma masu kulake na ta'azzarta shi dare da rana lokacin da rayukansa ke ta komo masa za a ringa azabta shi wannan bawa kuma ya san yadda kiyamansa yake domin ko daga wajen nan ya ga makwancinsa a kiyama Allah ya shi amin no bo ne ben so san nan kwalan wannan ka biyo ko mun din dolgo ka bo ma bi sun ma kana miro da sa ta malaka ta bin nan godo godo ka ka dun duwa azaba jar mu mu babba kama kiyama da kiyama su don mi o gonye wallahi shi ina an talgante wannan rayuwa kenan na kabari wanda yake ni'ima na cikin ta kuma azaba kuma na ciki ne dan mu bi abun baraka ne na jabo ka nima jin lafiya ne ka zama mai jin lafiya ne amma da wasu sun rashin ganewa suna duba kaman idan an mutu shi kenan ba komai kuma eh, na fammi na gobe ba kai na kuma wata kuma ne ko ko na da nama sha idan mutum da ya mutu da yawa sa shi cikin kasa shi kenan ya wadata eh, ne ne kuke kan wata zanno tan kwama no buya wai won buya wannan matukar rashin tsani ne dan mutum mai hankali mai lura ce e yi lura da haka ko ko yarda da shi ene eh, da mora ne jiran sun bara da zo da dan mun ma haka kama kamo o yi da moka kwana ka ban sa wato kama kenan Allah shi yai aikin banza to nan yan wani da mu ma ya kama nan tun tun yayin bara Allah yi ce ma ka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fadalak fi ayi suratin ma sha'a rakabak mi ya yaudare ka mi ya rude ka ke dan mutum ubangijin da ya halicce ka ya hawa halittanka ya daidaita halittanka ne gore yi ma yin dara be gore ki nin ne na wun san wun nama nama ma amma amma ma ko ma ma da nun dai zan ta na ma no na dire ka zai man sala ya sawo ka duniya ka zama mutum kana jariri kana da ido kana duba ba ka gani eh sai an fa duniya na an yi ni san ya gibla an yi ni ma ni ne me an yi bin shawo kana da baki ga harshe nan baya magana. ne ka zalla biyar ko ne kuto. Kara da kunnuwa ana magana ba ta iya ji. Ka taba biyar ka to zuwa ta hane kuto wuni. Kara da hannaye ba su iya kama komai. Eh nuhun bora da kuto ban sha. Kana kwanci ni kana nan ran da ka ji dadi kai kuka. Eh. In kai bakin rai kai kuka. Eh ko biyar jini na akul dome. benya da ce tun na ya san ka ko da wala ya zab jala ka ka ko sa jan ya ji wani bai san dadi murnan ka da farhan ka da bacin ranka ba komai naka da kukan ne eh san ban bi sha ban yin su tel ban yin su kan zan ya kun Allah ya dubo ka haka nan har zo yake wani stage wani lokaci idonka ya fara gane wannan shine fari wannan shine baki wannan shine ja kana eh, won yura ne ran ne fabul wa ha ka ta ta fa sa shele ha ka ne wotin ne ban sa tellen go ga sablan bo ga jemin bo ka zo kana ji iyan kiri sunan ka ka ji ka ba da amsa baki na motsi kai ma kana kiran baba kana kiran uwa haka ta ka tun gumdu yato adin yara bo boya ga ka ba na ka ba ka sa minuto bol ba nan to bol ma Allah ya kiyaye ka tun cikin cikin manka bai bar kiyaye ka bai kawo ka har duniya kana jariri yana kiyaye ka haka girma yana rainonka na wenda gula sanchi ran da ma kulla hakati ya ma kwat ne zabra ko na kuljula hakatin zo ko na juna ya yari ni ka ya kawo maka iskan nan na sani baka san da yake furo ba in ka rasa iska minti daya sa daya ka mutu eh wurin yola yola wo ko ko ti apu han ko han wo ka ko bere ko ne atu ko ko minti na nya won ne haka nan ne Allah ya sawo maka ruwa daga sama in na sama bata sauko ba na ban kasa ta ringa bulbulo tana bautan ka ke adama ba ka iya rayuwa ka wadata gabarin ruwa la rallan yel kana wala yel kuma kuma ko cha ko mi so sana in so na para nan la pare so sa ni wala ka ko cha so fa din jirna nan da fa din da ka kuma kan to na nya kan ma Allah yi ruwa duk abin da ke rayuwa duk abin da ke motsi duk abin da ke fuci bai yi wadata gabar ruwa eh na na wani bai sha kala da ga ne ko nan gora bin danga duk to ko da ko nya la ta do wadata ka fa min شيء من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون ke cikin rayuwa duka mun samo sa ne daga jikin ruwa bai ko wadata ga barin ruwa na ban sha kan za dan garin ya fura tun yalla kwan fura da me ko to jin kafan kwan Allah ya kawo wannan na wani zaman din na don ya zama taimako na rayuwa ma bani adama na so ta zan ta ji hawa fune ki ka ba ka ruhi na wani ka biya eh ta ni babban na nuna ban sha kan dan janan kula na na ka yon ya faranta mana salloli biyar da ibata da ayyukan kirki da bin Allah da ma'aiki so nawa mun ka bi eh ne ka ta to go to je wata ko anya ne ta je mun na wa kana ta ta tutuma wa nan bula ka to dolle yo yare ne mu ya halice mu ya kiya kiyaye mu har muka zo mutu mutuwa mu mutu a zo a ce dawa mutum ya mutu ya kare ka ce ko ya ko kare kenan ka mai duk wahalan ga domin Allah ya fi karfin yayi wahala amma kai reno ga da aka yi maka kace duka ya zama aikin banza tambayi kanka na ba mama na wa ma na ma anya sa bla yula ka tu so yula ka tu ban tunan ti tunan ya kun hatin na sa ce wata jega ne bin an kin na ka na ne an dai ku kin na da na mai to ta daga na ba ba mama lalan tono duk dure non ga da Allah ya yi ka ya kuma samu maka bini ya kuma samu maka haka nike so ya kuma haramta maka haka wannan cuta akwai adalci kenan kai ma tambaye kanka na yi kekuda tafuta no mano mure hati gatiti tadansha ta tawatin da gata de finen non tafuta ta to to yo sanala ka guza to ko changjole na ta ayun abadun da mai kama deden ba ayin kace ba kiyama kamai Allah shi yayi aikin banza kenan wa ta'ala Allah an zalika ulwan kabira na bayyana ayar kaman kiyama ba kana ta bayyana na tu shadani awra tu maza yo ko tumma amma mutun yi ce ko shi amma ne sai dimitri iskan e duniya ta yi dadi korai eh zuka dole kwan yo ban ya sun lew ko den duniya na da dadin nema eh ka bin na na na ko de ko mun yaso ya ji dadi sheke kala bal tukadhibuna bid-din wa in عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون بالدين أكلمي lalle ku mutane kuna karyatawa da ranar sakamako kamar baya shi nan ganyar yi nisan da ma iya da ba zaushe bayan yi so kam za a sanyo ni shirin yanar kane Allah yake to in babu ranar sakamako to ina mafarin kira man katibina ya alamu na mata falu. A masu rubutu, in ka aikin kirki na dama ya rubuta, in ka mugun aiki kai sabo na hagu ya rubuta. Wannan rami shugabin da kake yi dare da rana in da babu ranar tashin kiyama da Allah bai saho maka nan mala'iku ma eh na ga da ma yau da wata din ya tutum na tunu kan za ka sabar mai yau da wata ba sabar ne da na ka kiyama da kare to na ku dotala amma duk da haka nan mutum da yana da so da ya karya ta ranar sakamako ne ala da wannan za ya da dan wanda ku bonno yau ne da ka bai ta yi mana lanjiri in ranar sakamakon ta zo zuwa ga bayun nan da suka ce ba ta nan eh ne da su san yau da su ta kana ta sadar ta bayan kalma in ranar nan in ya zo ya girshe su a ranar tashin kiyama ran yanda ranar mutuwa kai girshen su eh ne da su ka tun lubgu ba kaman kun da sun lubgu ba shamla wannan bayun nan za su yi da na sani su yi kara. Nana dama ma biyan nuna da na biyan nuna yau kyan kakuhe. Kayu ya waila na man ba fana min markadina haza ma wa da rahama wa sadaka mursalun. sai su ce kai tonmu. Eta abisa ban yara tumi wai kai tonmu ma. Me ta yi mu daga cikin wannan zurfin kwana da muka yi? Eh na bola yi su ce gwamgwalan wapu ne. su ba kansu ansa an ya kalan ma baki ma amsa ya hada ma wa'ada rahmanu ko wannan shine ranar nan da ubangiji mai rahama ya mana alkawari da shi walla lan ya da kuma na wannan nan ta alkawari da ku shama kuma alhali manzonni sun gaskata min sun isa ka tumala lan la ne yalma ne don ba ta ba tutan na Allah yi ce wannan rana ga kiran su su. Ne na wani la ta sunanin ya ban bolgo. Amma bayi Allah na kwarai ranar nan bai girshe su. Ba ma da ke bin ya dauki cewa wala da suna bin labgar ba. Su in Allah ya yi tashin kiyama Allah zai karfafa da ba su bishara da cewa. naawuni laadas ma tufaa naawiyan saraatuutka lillaaban mijargu inna laburaara lafi naciimin wa inna lifujjaara lafi jaxiim يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الله أكبر illa labrar lafi na yi min bayo Allah na kwarai masu aikin kirki na da shan bin ya ban tuma tun jara Allah ya gama da mu amin Allah amsa min ba lafi na min Allah ya ce lalle suna cikin ni'ima ni na wani lalan ya ban jira ni'ima fure wani irin ni'ima ni ni'ima jinin ba tun ba su kai wajen ni'iman ba dan na rufa ni'ima ma shi yace tarifu fi wujuhikin nadratan nayi da ka ga mu'minai na gaskiya masallata da imani ba da munafinci ba ne yanda ne mu'min je ma ban pore ga ne yanda ma kan munafiki jan pore bala za ka ga sanyin fuska na hasken ni'ima a gan goshin su gobe kiyama ayan bi bajar wato ka asken kunya da kan nima lan fal da zuwa su ne Allah ce lalle masu kiri a bayu na kwarai masu aikin kirkin nan lalle za su kasance suna cikin ni'ima ne ne lanin ma kana ne laran yara wata shabbin ya kun jan ma ba kyan jalan ne ma pune za su ga alkawarin da Allah ya yi musu da yanyan Allah yake in bawa ya bi Allah zai saka mai sakayya na kwarai wato da ni'ima Allah ko zai gwada mana Allah ya gama da mu amin na wuya da mai sun tuje na wuya da to la tanyo na sayo da a dinya yadin ni'ima wa na san wani Allah ne tunuma eh wa inna lil fujjar la fi jahim alfajirai fa fajir namla me alfasikai fa ma sha bin Allah da gaskiya munafukai masu cuta masu hayanci fa gombe don na hannu ya ma munafiki nan bin ya nan kinimla Allah yake lalle nan bayu kuma suna daga cikin wutan jahimi na wayan lalan ya gobal badiya jahimi bugun lafune wutan jahimi nan kenan wutan ramun musulmai masallata munafukai masu sabon Allah kenan Allah kyashe mu amin lalan bugun ma bin ya mutu shabin ya munafiki na ko korkin ake dala ne bugun bara na a bara na ajiyar tunan da Allah yi ce wannan bayu ya salauna ha yawmaddin za su shiga wannan wuta su konu wannan wuta wutan nan ta kone su a ranar sakayya eh ne san yau da sabe tike da bugun ma ka bugun ma ka min marun yo bugun ma in sun shiga su kono ta in sun shiga wuta ta kone su in wuta ke konan su ni ta kone su in su kuwa ke kone wuta su kone konewa guda guda ne wal iyaz billah ne ne ta bugun ma ne bugun ma ne nyowa me be bin ya bugun ma da bai ma zane ha be ke bugun ma din ya bugun ma nyowa to bin ya da na ya bin ya bugun to bin ya in ko suna kunan juna ne to shikenan ne ya bi zanyo la to to ne ko za Allah ya ce mu gora na kenan mu bugo wuta nan. ne dar ko jam bara ko jam lamba ya zilan alhamdulillah jibo mafi zama ce wani shi kenan eh ne dan so sojiyar sun san plan fatar ga su shiga wannan wuta wannan rana su konu cikin wannan wuta kuma ba konuwa ranan nan ka kaje ban eh na ban ke bon ma da ka bon ma yanyo ma kadin da ba ko ka bon ma yanyo Allah dai ya goda dini ya silan yau dini ranar sakayyan nan ne ran farkon shigan su cikin wannan wuta. Eh, ni san yau da su da ga bince buhun ma. Domin kamu ce wai ayin sun shigan sun ka azabtu in gari ya waye za a sawake musu an kuwa wani lokaci za a ce to azaban ku ya kare in in azaban duniya ne ke karewa na lahira don ka san bai karewa sai Allah ya kara da cewa ne وما هم عنها بغائبين ba su fita da barin wutan nan kowane sa'a daya ko minti daya a ce wai wannan sa'a su fita su futa wannan ba su samun sa Allah ya shi mu. Mu ne ne to wa azaban nara amma ki harin da zawna bin ku ke bu wala ta bu ma buma kulen yorba in kun yora ta duzo kana on dan to ne gele na riti da sama bin yoro din da ba biyan name da ko da ku man ka ma kun yorba ta hakan da ta biyan name ana ya muka ce ka tuna ki da uwa mu ga itu ba mu bi Allah garin da na kam ya tunya na ma ka ta zadan na won dole ana ya ke na yana nan yana jiran da ni da kai da ku shadan gultu mi la zamba in ka na so za mu gamu wallahi in ba ka so za mu gamu tun da fatin la'anin ladar sulma abin yutin la'anin ladar sulma don shi mu gyara zukata mu mu yi ayyukan kiri ba wanda eh, ya yi hasaran duniya ya kai ba wanda Allah ya halicosa duniya ya ba shi lafiya na son kannan hashara duniya kuma ta fadar da su na wani namunan to lafiya ya ba shi hankali to hankali ya ba shi saurai eh, ka to ne bir wanle ya da da duniya haye furfura o yu duniya hatin yi zafira ya yi furfura nga haye zo eh, ya tsufa zafira kun hako to kurge duk da ya dewa nga bai zo ya samu rabo wajen Allah ba wannan wa ya fi kowa wa khasaran zaman duniya Eh de mino yusun wadda ko tun ya san yaudare na wata wata da ne la da na odi ne jira gran wa ta. na amfanin saurayi da haka ba bawa ba dade duniya cikin bin Allah ba ai saurayi nan da dade wannan ya zama dade wan banza na ya fi da dine ku da dina fa ne ya da ka ba zan don na wa na la mino yusun ma dine ma za ni za le yole wa mai albarka wa mai kyau duniya shine mu bi Allah da shi na yu duniya da za fiye min dinin jira dinin ya zan don na Bayan ya tashi ya girma tun gashin shi duka ya yi ya baki har ya zo ya kama fari ɗaya ɗaya biyu biyu uku uku har farayen nan suka rinjaye baki. Ai ya kamata wannan bawa tun bai mutu ba ya san an tun fasa makokinsa. Eh, ne dablan ba yi sigime kura har mala za sabla. Haka ta kaka sa kira ti da kuna haka ta kaka sa kira wata gar za sabla. Za ta la za sabla wo za ta kaka sa wata zuwa. Na ba ta yin dablan wo bukumta kule. Ba wani ya fasa wa makoki. baki ba fararen gashin nan kai gwada maka ka kusa yi tuba ka kusa yakin kirki eh na ka son kun sa kurwa na sa ko den jira kurwa na ban wura kama na kur ata kibo za atilin tu tumu tun jira domin baka tuna da komi ba tuna da ramin kabarin nan. Na te tebe shaka yin te na kun te bo Allah din da ya. Bai tun yura man da qaddamahu wa sauda'a بعد الفضاء وسعاكد فلا في أضرعي لا فرك أن يهن له أو أبله أو مصير أو من له ملك كملك التبع بيت يرى من أودها جدا كبرين كنا ونداكي ne ba bala tuma ba bin ya tu share wallahi gi wani gida ni gidan mamaki eh ne yi shanyar ka ne lahajib yire be taba yaki wani ba da rajin za ku so be taba ke yo na gaji ba da me na jin yanzu na dubun ma man udiya ko wa aka kawo aka age aka ce ungo an shi eh din ya so kan kan na tuzan so yan yare ji ma qaddamahu wa sauda'a ce maza maza yaba mai shawawa a tu iya wawa a tun kuma sai ya bata da mai shi ba a ga gurbin shi kuma yon yon yar ko yin wayan jego wa wa wa tu o me la o je wa to ko gwarga bila ka so bla yin yo o o ta wani delo an kawo sarkin duniya an ba sa ya boye dubbai yansu bai kamar ya ci komi ba eh ba zan dinan nan na ba tuwa ko zan na o je ba zan so kar mo je jibin shawo in kana kurin daudan ga na duniya wannan kudi ya ci dubbai ya masu kudi kaman bai komai ba to dinya dinan la yo wa be la je ta mai fura o jeegon malle an kawo dubbayan talakoki bai ke so don sun zama talaka ba ya ce yaki lan san faranin na to o bi sa so don min faranin la an kawo maza an kawo mata an kawo babba an kawo yaro har an kawo jariri bai ke wannan yayi kankani ba ya ce yaki kowa da kowa in aka kawo sa kadda mahu wasdauda bi zan dora in zan fara in zan ni kuma zan biyo na hadile ga zana o bi ne mun ba mun ya jira mun kuje a kai mun kan ko kana mun ta mun di buba wi kenan yi saurin tuba ne wa da karnan ba fadin da dam yon yon non tuba wanda ke kawo wa na an san su na bo ye yana boye sunna eh wanda ya shamna ko ti jero mal farango jiya sala ba dal fada'i wa sa'a bayan yalwantar sarari ya gudu ya bi dama ya gudu ya bi hagu ya hau gidan bisa ya sauko ya gudu ya je gaba ya komo baya ba abin da ke tsare shi yau an kawo shi an sa shi cikin rami haka kari guda da yamma ya kasa juye o tirala wani koriyar nin da bara ko gucan so nin gulan nan ga nu diru ga nu za sama na ko sa gurga bin shawara gura torbe ta amma zo bin zo ta zannon gwalon wani o o o o ne go go lo ni ga ko ko dun mo rome ba iya juyewa wa kuto lebge bai iya motsi kuwa wa kuto landam ya zama talaka ya zama abin tausayi walle bai zulfara kalan da nan bo bane shi mai sawa giyan nan wanda mu ta tahar sama kai mai karambani sakar ne nan ya dalla karambani lan haka ni ko mutum duka ye. kɛ a ma ba ka san mutum k'a sase shi ya kɛ wajen mutuwa eh nusa dan za hanyar karambani amma ku ba ne go garfa ce kum taro don si mu ga gyara ayyukan mu kan zo ta boye yan ma tutuma dan wiki wara na guda daya kuma na nan domin da hanshen zayin gaje ne ban da kunci nan na kabari eh kake balana mafula ban da wahala na kabari zai balana wahala sararin kiyama ya fi wannan o yara na kiyama fulula ga dumonin za Allah da yake ya silauna yawma dini wa ma kuma na habika yabina wa ma adraka ma yawmud dini yake me yasa Bayan America. wani abu ya iya sayar da kai abin da ake nufi da ranar sakayya. Eh, kalan margajal wa a ah, kala bai shan gongole yin la to ba sa da san yo da sulma. annabi ce ban sani ba. anan wani obin mi. yace m'a la tamliku nafsun nafsun shay'a rikishi ya kare wajen. Eh, ne bin shakam na ne. wallahi rigima ko ya koka. Eh, rigima min na. a yanka maka bashi awasa kasarka. kan yana sauran ba ka na da ta ta ka yo bai sarka ka ben ka. sheka ga takardu kowai danginka na ta fitowa wani namu ni wani rafani na ni wani yaya na ni wani dan uwana ne ba mu yadda ya je sarka ko nawa ni za mu biya ku yi toto kowa su ta toto su yi taimako su biya su fansosa. sa. Da ta hanyar ka dama za a gina waya a ta kusa ta zaune can ta kusa ta samun eje sarka dangin mu sunan mu ya bata eh din dai ko ke du du ngo to na to yulne sa sai abiya ko aje afan su anya da saban ban ban to to kan tujo ka diga ba ko da dabara ba ki ba da bribe in yaso a karbo magana dabara mi ka anya kan to so ki ko kan yem ya to ona yan sa shi sarka kuma akwai bara sai ake a appeal high court don ne yara ba kara ta ko anya dabara ban ban na appeal na dum high court daga haka nan sha samo za fite shi eh lalama na kaptin ya na taraji hana ai dan uwa yasa so wada ta mai da wani abu ke eh na ma oh, Omba bi be nya so bi to so so. Amma babu dangi gaba Allah. Amma na wun to na dan kan. Amma la tamliku nafsan la nafsin shay'a. ولا أمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا رانك نوة رأيت ba ta mallakan mai wani rai ko da abu ɗaya da wani taimako ba ta iya ta mallakan mai da wani amfani. da ba da su lambara yabir za yin ga da kan fara kenan notin yabir za yin ga bai tun tushe za ta yabir za yin ga. Eh, duniya ni wani ya zama dangi na eh duniya tu wata ta yarda ran yana mabiya Allah ya ce musa da da dangi duniya eh na wani ta tukun dan duniya ne kamura ba dangi mu kare ku popin gwata dan mu ce makon juna son ta ba ku taimaki ya uwan juna da kowane abin da Allah ya ba kowa na wani ki so kan za mu yalla kan amma taimakon nan da dangin ta kan nan nan duniya ne ke bi kai kiyama ba amma son sun ma min dan ma gina wa kare da ba kiyama eh ce la an sa ba بينهم يومئذ ولا يتساءلون فإذا نفخ في الصور idan aka fura busa cikin kafo kowa ya tashi gaban Allah. Eh, na ga bitu kyau ya kuma kuna kaso don zai suna wani tuni. an saba bai na kuma yau ma izin ranar nan duk dangin ta na duniyar nan ya yanka gabanin kowa. Oh, ya ranar yi kuma da kyau duniya duniya puuni daŋla din zahama rek ka chɛ sokam ba dangin dangintakaa sakaaninsu wannan rana kuma na daŋla n kandin dar maa yaha wala sa'aluna wallahi ba su ma tambayan dangin zuna kuma sun kulan bohor daŋ yala ba din dare abinda ya samu kowa ya fi ya tuna ma da wani ma da uwana ne awani ya yaya na ne ya bin sha din fasa kam da so no tam zalan yala n gel bi ma biya bin daŋ din yau la tamliku nafsun li nafsin shay'a wala rai bata mallaki wani amfani ma wata rai ba. Eh, min yafi shaunan ka amfani sanar cire ya Wala amuru yau mai izin na. duk al'amari mai foro na zatarta na zatarwa wannan rana na Allah ne eh ni yalla kam da dan yan yantum da kwalin na mun din da idan kowa da kowa sun ka taso to kam ne so kam ti suna. ke wa ba da kula dul ladhi ya awil hayya wal ba'di wal mubtadi wal muhtadi wa man ra'a wa man ya mafadhal muttaqin waribu ha abudin kariwu ki su alikisa bere mo beke wa haula ya umel falai bayan tayaro da aka taye mu a cikin sarari na kiyama eh ne ba ka ban yi kace ko da nyanga sarari na ya hawil hayya wal walbazi. yalla zai tattaro wani ni mai kunya wani ni marasa jin kunya wani ni mai jin tsoron Allah wani ni marasa jin tsoron Allah bai rarraba kowa ya ta da kowa da kowa ya gaggama mu a waje da ya she Allah ya yi hukunci ya rarraba matsayin kowa. Miri ya yi sufi zorshen nan ba zofi shanun wani zor na wani mun ba zor na wata da sokan na sokan yi ya ti sa ta zaha na wani tura kana an warwar sokan zaha. Wal mutadi wal muhtadi mutanen farko da aka fara halittar duniya da suwa ta yi su. Eh, ne bin da fi bin da zo shafi na mu duniya don yi su ba. Tun zamanin kakan annabi Adawa ya zo kan annabi Idrisa shi su Ismaila. Ya fada bisa kan da lula kifli kenan shaddadu da di lukmanu na su dubaki da daya. Allah ya yi su wal mu'tadin wal mu'tadin. Da wayanda suka bi bayan su. gurbin su suka yi dokan kafa su mutanen farko a taye su mutanen karshe a taye su nila ran yar tun tiya bagan zaman annabi dirsu si su ne da ula ne fir auna nam za tun ba za a zama ma zan kara ban ne kirgo ne ban waza ban yi su zanan gwanyi ne dalili kenan da Allah ya ce halamunu khulikir awwalina ثم نتبعهم الآخرين كذلك bele بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين وإن كان لكم كيد فكيدوني ويل يومئذ للمكذبين ce wannan rana ne ranar rabon gaskiya da ƙarya. Idan sun dara kabiyan wargashi da zan zama, kawai yamma zan zaren wa. wannan shi ne ranar da za mu raba mazuwa aljanna gabarin mazuwan wuta dan sun nan bala kabiyar yi alisandan da maka yi bugun nama jama'ana kom wal awwalina mun tattaro ku ku yan baya muka gama ku da mutanen farko

zuriyar mutane sun gamu zuriyar aljanne kowa sun gamu eh, Allah sai ce to gashi nan kumbo in kana muke don fakidu in kuna da wanda bara yau da wani mugun kulli da za ku yi mani Allah to ku yi ku gama karfin ku mutanen farko ku gama karfin ku da mutanen karshe ku gama karfin ku ku zuriyar mutane ku gama karfin ku tare da zuriya aljanne in kana kun kai don kaidun duni wailun yawma idhin lil na lawo kire labara ne nan da dan sura da ban kwaran yawo na da sun ma iza zam lam ya yi kan yin ma da barka da to no so yin nan nya. ana ce to in babu dabara

an lara arda ya rithuha ibadiya salihun inna fi hadha labalagan liqaumin abidin wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin ranan da zamu nade sama sammai bakwai iduka. ne ba sulun baraka ben kwasa bara ko ayun ana ne ban aje. ake eh, na kwaftan ban mai son yake wa samatu matawiyatun biyaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushriku ban ka an annade ta aje. Eh, Tumban waya kamar kwan bimi gamsan. Shi a tattara mutane a aje su kan wani ban kasa daban wani ban kasa da ba ta sabon Allah kan sama الله يتترويك لمن الملك اليوم لله الواحد القهار نواه ne hukunci mai zatawa wannan eh, rana. Tuna gwa ta kalla to zuwa da sabin fahun ne su hukunce din tun da tuma zuwa. Yau sai ka ga babu wani mai motsi kuma. Misama ka ne kamar sun biyan to damna. Babu wani mai eh, ba da jawabi. Jawabi ne lanka ne. Sarakan duniya sun yi shiru. Duniya nan la kan fo. Isassun duniya sun yi shiru. Bindin sa duniya la kan fo. Mawadatan duniya sun yi shiru. Abincin la kan fo. Kagararrun duniya sun yi shiru. Dan yau ku kan za duniya la kan fo. Kai! ina ga talaka ma ya sa kansa kasa ko da ma talaka ne gwara ni talla ne yogo ni pan wa zalo to kanka dunda tarun da kuje ma ne ne mole kole ma nawa ni ni hukuncin sarauta mai zatarwa a wannan rana to hukuncin don tun da tunan wule su Allah zai ba kansa hansa. Na wannan yanki wa ma amfani. Lima ne le mole kole ya umarni la ke le wa edele ko ha. Na Allah ni Allah nan da yake makadaikin sarki kuma mai rinjaya wanda hukuncinsa na rufe kowa. Eh, na wun man sule, na wun sun yin na gawon hukuncin lutu so kam sun so kam. Allah sai yake to, tun da dai ba wani mai motsi cikin ku. Na wun ne yadda wa din da nan sabon da kai furu mu. Aliyahu ma to jirza kullu nafsin ma kasabat. Yo wannan rana za mu saka, za a saka ma duka rai ma kasabat. abinda ta aikato da shi za a saka mata eh, wa zo da sulma san yo karyan yonyon da yabin za halon tuntun shanna ba kara cikin aikin kirkinsa ba kura rage cikin aikin kirkin wani. Eh, Tujere furtunan fatar da fune da riyar goshar da fune. Mugu aikin kowa ba kara masa ba ku rage komin cikin mugu aiki yadda ka yi wasa tuji za kullu na busan ma kasa za a sa kama dokar abin da ta aikato ne. On tun tuma ma shan na lalaka min su to tun jira la bi targa tun jira la mi bi targa bulen ta bai biyan buwe. Duba cikin zaman ga ko da mai yiwa ne gobe kama ke gobe kai ma ka mutu. Na yi na tishin wa fulgin ya yi na tona ka zan zancen ja su baki a bakiya. Kai lissafi kan kirki da kai, kai lissafi miyagu ayyuka da kai, shin ya yi sa ka samu rabo kiyama da shi ne. To na yi ma a tun jira can tun fure, kana yi na tun tun jira can tun fure nye bin tole ta ya sanya fiye kiyama to yi za kullu nafsin ma kasaba zai saka ma dukar abin wata aikatoni la zulima al yawma babu cuta a wannan rana laladar sulma cuta kada bi wani sokan cuta bai yau sokan za san yashin na huntun tun shan babu wani muka so a wannan rana eh, da ka zara ka tujur din dare ba ma duba idon ka balle ya ji tausan ka ne ta bai jira ni ba ta mutu zuwa nan ba ai ka ga idon mutum ka ga yana kuka ka ji tausan ma she ka yi ni tani ni nyanin tanu za zuwa ran zo nan ba masu lissafin nan ba ruwan su da idon kana hawaye ko da na jini eh bai ma ni ta mu ban ba kana zo sornin min sornin tambara ka digir shim ido su da sun murara ido nan daga cikin ayyukan yoni eh, ban na ma za ku cira tu san na. fune domin Allah ya to aje da cewa la tazila tuzlamu wala tazlimu kaka cuta kaka